Gwamnatin jihar Kogin Najeriya ta ce tana gudanar da bincike akan wasu manyan sarakunan jihar guda biyu game da wani mummunan tashin hankali da ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane tara da kuma ƙona gidaje da dama a 'yan kwanakin da suka gabata a yankin ƙaramar hukumar Basa da ke cikin jihar ta Kogi. Rahotanni dai sun nuna cewa manyan sarakunan guda biyu masu daraja ta ɗaya da suka haɗa da Alhaji Khalid Ali Bukar Sarkin Muzum da kuma Agumo Obasa wato Sarkin Basa Kumo Chip William Keke dukkaninsu suna hannun hukumomi a jihar Kogin domin gudanar da bincike a kan lamarin. Gwamnatin jihar Kogin dai ta ce yankin na Basa ya daɗe yana fama da tashin hankali da ya shafi ƙabilanci da kuma rikicin mallakar filaye a tsakanin 'yan kabilar Ibura da kuma Basa Kumo, al'amarin da gwamnatin jihar Kogin ke ganin sarakunan na da rawar takawa wajen shawo kan wannan matsala, kamar yadda kwamishinan labarai na jihar Kogin Mr. Kensley Pongo ya yi ƙarin bayani. reason why those um, uh, traditional rulers were invited for interrogation uh, from there, it is not to say that they, they were arrested. Ya ce, ba wai an kama su ba ne, uh, an gayyace su ne domin su yi ƙarin haske akan matsaloli da dama da za su taimaka wajen ɗorewar zaman lafiya a wannan yanki na ƙaramar hukumar Basa. In Basa local government area. Kwamishina Pongo ya ce, maganan nan da nike da kai, gwamnati ta yi ƙoƙarin dawo da zaman lafiya a wannan yanki. As I speak with you, the state government has been able to restore peace uh, in the area. Daya daga cikin sarakunan yankin da aka ƙona gidansa a sakamakon tashin hankalin da a yanzu haka yake zaman gudun hijira wato hakimin muzum alhaji haruna abubakar ya ce duk da suna gudun hijira a yanzu haka suna ƙoƙarin ganin an ba su belin babban basaraken nasu. Mu dai muna ƙoƙari a samu beli, muna kai kuka ga hukuma muna kuma addu'a muna neman taimako ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abin da kawai dai mun rasa gane. Yanzu wani gari kake yanzu kana gudun hijira ne koko? Eh to na yi gudun hijira saboda sun kone gidana a palace na inda nake zama an kone banda fada na kuma eh, gidaje kusan goma sha biyar an kone a nan garin mozu nake nufi garin mozu okay to to yanzu mutane yawanci yanzu sun gudu hira wasu zuwa lokoja wasu zuwa kuton karfe wasu zuwa umasha gashi nan dai da muke mustapha nasiru batsari murya amurka daga lakwaja a nigeria